الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ومن درينا الخميس درن 24 da watan safar hijira 1438 wanda ya dace da daren 24 ga watan Nuwamba 2016 Allah maɗaukin sarki ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisa don ci gaba da karatun nahawo da muke cikin shari'in na aqid a ba mu gufe ba muna cikin babin eh, mu'arabi da mazmi al-mu'arabu wal mazmiyu muna magana kan filu amr da filu mazi da kuma filu mudari so za mu tashi da na littafi yake cewa والممنوع من الأفعال ضربان ولن suke ginannu daga cikin ayyuka nau'i biyu ne aduhuma matsufi tsara bina'ihi wa huwa al-madu wa huwa mamnun al-insafi na farko wanda maluman nawa suka ittifaki akan ginuwarsa cewa shi ginanne ne shine filu madu kuma ana gina shi ne akan fatta misalin baraba wa mtsalaka akan fata za a gina shi malamin ta tafi gini wawo jami'in farubanmu matukar dai wawo jama'a bai salu da shi ba idan har ya salu da shi za a masa banma a ce barabu in talaku au bamiru haka hakanan za a gina shi akan fata matukar bamiri na rufa bai faru da shi ba idan bamere na rufu'a ya faru da shi wato bamere na rufu'a mai wasali ya faru da shi bai sakkan sai a daure shi sai fa'altu ƙara'tu jalastu ko ƙara'ata ko jalasta hmm? ko ƙara'ati ko jalasti ko zahabti نعم فيسكر فعل ورش والثاني أي الضرب الثاني آه من الأفعال المبنية ما اختلف في بنائه شيني أبن معلوم أنه سكي ساقاني تكين جننسا والراجع أنه مبني بان في إنغانشي شي جننيني wannan kowane fili ne wawo filin amri shi ne filul amri nahu idru izhab ko qul nam وهو inda albasar yi جنني ne shi a wurin maluman basara wa mu'rabun inda al kuma mai lirabi ne a wurin mutanen kofa walmurabu min al'af'al inda nan ne za mu tashi walmurabu min al'af'al huwa al-mudari murabi daga cikin filulluka shine alfilul mudari shi kuma wala yu'rabu ba a masa irabi إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث بدا مثل إرادي با في إذن بيسأل نون التوكيد با نون الإناث أفهمت؟ أما idan ya sadu da wa'in nan to ba maganin da irabi su fa misalin nuna tausirin mubashirati misalin nuna tausir taba nuna tausir ana nufin almubashira almubashirati lilfi'ili ya zama to babu wani wasu da tsakanin su da fi'ili fa misalin nuna tausirin mubashirati misalin nuna tausir wanda ke kai tsaye shine hal tadribanna hal tadribanna tun da wannan tadribu ba ji na filin madari ba to ganon da kake banna ganon wani tauke astaqila saboda haka a wannan lokaci da nuna taukirin mubashir zai haɗu da filin mudari to filin mudari zai zama to mai manniyun alalfati walfilu ma'aha manniyun alalfati za a gina shi a kan hal tabaribanna hal tabaribanna inda babu nuna taukir za ka ce hal tabaribu ko hal tabaribu ko lan tabriba ko lan tabrib ko ba haka ba saboda haka ma'arab a wannan lokaci amma tun da ya faru da nuna taukiru nuna taukirin mubashirati a nuna taukirin mubashiratu zai zama to mamniyun alal fashi ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة باب وني بمبنشي idan muna maganar nuna tauhid babu bambanci tsakanin nuna tauhid ne ya zamanto abinda ake kiransa mai sauki ko mai nauyi mai nauyi da mara nauyi duk ɗaya ne astaqila wal khafifa idan ka ce hal tadriban wannan menene nuna tauhid al khafifa idan ka ce hal tadriban na nuna tauhid astaqila bai canja wannan ginuwa na filin mudari ba a kan fata duk da kasancewansa tafi ko kasancewansa tafi fa'in lamtattar sabbihi lam yubna amma idan nuna tauke wato bai sadu da filin mudari ba wadda an samu wani ɗan shiga tsakiya ya shiga tsakiyansa ya shiga tsakiyansu to nan lan yubna ba za a gina filin filu mudari ba za a ce masa ba za a gina shi ba zai zama to mamni ba zai zama to mu'rab a wannan lokaci wa zalika hakan kuma zai kasance ne kamar idza fasala bainahu wa bainaha alif ithnain kamar idan aka samu abinda ake kira alif mai nuna mutane biyu alif ithnain ya shiga ko ya da tsakanin nuna sauki din da kuma filin mudari din na misalin هل تبرباني هل تبرباني جندا تبرباني يعني هذا تبرباني فانا الف امبارح انت مثلا الف الاثنين ده في عندك هذا الف الاثنين يا كذا قتاني في المضاري تبربو يكون من التوكيد كنن ونن في لي ونن في لي زي زمن تومي zai zamanto ba za a gina shi ba تضربان إذن وأصله أثلنك هل تضربان دون دا تضربان لأنه التوكيد زي دون تضربان أكو إنكم أكثر من تضربان باشين أثلي با هل تضربان فاجتمعت ثلاث منات فاجتمع ثلاث منات kun ganan an samu nun ɗaiɗai har uku nun ɗaiɗai har uku a jere kai ba daɗi ba daɗin faɗa me yasa muka ce nun uku tadribani wannan ba nun ba ni da kuma nan da sauke su ma biyu tadribanin na tabriba min na wata ɗaya na ɗaure almun dai nun uku ne saboda haka fahudu fatil ula sai aka shafe nunin farko hal abin nan tabriba min na aka shafe nunin farko wayan nunin rafi rashin nunin rafuwa يضربان تبربا تبربان وانا با وانا من من يرى علامة علامة رفع عليكم يعني، اذا جاز ما يرضى اقول جنون لن لم يضربا لن تضربا كيف هكذا كراهة تبالي الامثال saboda kyamar jerantuwan abubuwa masu kama da juna haka jeru fasara hal tabaribani hal tabaribani وكذلك يعرب الفعل حكنا أنا وفعلي المضارع الإعرابي كنا إذا فصل بينه وبين وبين نون التوكيد واو جمع او ياء مخاطبة حكما كما رجع الف الاثنين ايس قد كانين صدا كان نون التوكيد ان دفيل المضاري ايس قد كانين صدا بضاء بضاء بضاء بضاء جناشي وحكا لما هري ينزو بضاء مثل الارابي با اذا واو الجماعة قوياء المخاطبة سكشبو تكانين صدا تنون التوكيد tauke هل تضربن يا زيدون ويا محمدون ويا طالبون ويا جنود كما يعني إيه جماعة هل تضربن يا زيدون وهل تبردن يا هندك ويا دادك ويا عائشة كنغانا أن سامو توسط نواه الجماعة على توسط نياء المخاطبة وأصل تبربنا أصل لفظنا أننا شين تبربونن هل تبربونن يا زيدون هل تضربون تبربونن يا زيدون إيه؟ وهذفت النون الأولى لتوالي الأمثال لما sai aka shafi nan farko saboda jerantuwan abubuwa masu kama da juna kamar yadda zai gabata a lokacin da muka yi magana kan alifin isnayin da ya shigo tsakanin wani taukit da alfailin mazari fasara tabribun sai lafazin ya zama ko tabribun nan kuwa ba zai dace ba saboda an samu ɗaure ku kone har biyu duk sun jerin dole a shafi ɗaya a kura a bar ɗaya kawai fa huzu fatil wawu لالتقاء الساكنين فصار تبربن أما كنت تبربن واو ينا دوري نون ينا دوري وي رشن داشي وإن وانا على ربتي سولك في أشافي ليدعوني ليكفوني ضمنته تبربنا وكذلك تبربنا شيما حتى مثال يأتي أصل وأن اللفظ يشيني تبربينن هل تبربينن يا هند تبربينن وفئل به ما فئل بتبربونن وهذه أكيد شيء كما لدى أكيد لفظ تبربونن نعم wa hadha wannan bayani da kuka ji huwa al-muradu bi qawlihi shine abin nufi da fadarsa shi ibn malik da yace wa arabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin ma'anarsa kenan shine abin nufi da da wannan baitin فشرط في إيراده أن يعرى من ذلك وإنه مالك يا شرطا لإربكوة قول إراد في المضاري إذا من تيات إريسو دمان التوكيد قانون الإناث أما قانون التوكيد مباشر قانون الإناث باب مغنن إرادي تاريخي فدي أجينا شكو طب ذاك الفعل المضارع مغرب اثر انثى مغرب اما فعل اراد الناس فيما ينشر ينشر كذا اذا منسو يا فرد نون التوكيد المباشرة كذا كما اذا منسو يا فرد نون الانار اذا يتارد نون التوكيد المباشرة كذا نون الاناث zai koma cikin yan wansa filo amur da filo mawabi ya koma kan ginawa an fahimta ku mhm wa makomo annahu idza lam ya'ra minhu yakunu mabniyan ko ba haka ba wala ba shine makomo ba makomo al-muqalafan fa shine idan har bai tsiraitu, da nuna tawkid da nuna tawkid al ba والإناث بعض إذا من تمني فالأمر كذلك هكا عدنيتي طب إمنا جليتي وعلم لو ان أنك أن شيوا أن مذهبه شيوا مذهب مذهبه شي ابن مالك إذا شيء أن الفيل المضارع لا يبنى إلا إذا ba sharattu nunan sauke da wannan za mu san matsabar inu malik ita ce filin mudari ba za a gina shi ba sai idan wato ba sharattu nunan sauke sai nunan sauke ta yi mu ba shara da shi a zama to suna kai tsaye na haɗe da shi nahu hal tabribanna ya zaidu misalin kenan hal tabribanna ya zaidu fa in lam tubashiru uriba idan nuna tawkid din sadu da alfilul mudari amma ba mubashir ba hmm? kamar da zamanto akwai tsakanin akwai aliful ismail to wannan zai ne za a ce uriba za a masa lirabi wa hadha huwa mazhabul jumhur wannan mazhaba فإنه مالك فمالك ذو سكين الفيرسة إرسي مذهب المجورة مال من نحو وذهب الأقفش أما إيرا بسكين من هم مال من نحو ولكن إلى الأقفش سيادة إلى أنه مبني معنون التوكيد فيل المضارئ إن دين المتوكين ما تعرض به سواء يضمنته مباشرة وغير مباشرة فهو ميه فهو ممني سواء سواء اتصلت به نون التوكيد او لم تتصل ما هو ان يكون بنشي نون التوكيد تسعد بشي تضمن جمع مباشر تعرض بشي قبل ضمن جمع مباشر با ما هو ان يكون بنشي زي ضمنته وانا مداري زي ضمنته مبني wannan ce masabar akfash amma ban da wannan masaba biyu masabar jamhur da cikin kaso inu malik kamar da kuka ji shi yanzu da masabar akfash akwai wata masaba kuma ta uku wani nuqila an ba'dihim an ciro wata magana daga tashi maluman nahu cewa annahu mu'rabun gaskiya filin mudari mu za mu ɗauke shi har abada mu'rab ne kamar yadda muke cewa filu madi mu'rab ne kamar yadda muke cewa filu amri mu'rab eh, kamar yadda muke cewa filu madi mabni ne kamar yadda muke cewa filu amri mabni ne to za mu ce filu mudari shi kuma har abada mu'rab ne ba ruwan mu ya sa da nuna tauhid mu bashi ko wayar mu bashi wannan duk ba matsalar mu bace ya sa da nuna inas ko bai sa da nuna inas ba wannan duk dai اللي فيه المداريين يسونان سنو سونان سا أو إلا رئيك ذا متيل إراد من قدر مسا رفع فتاة وكبت رفع أم فهمت سكنا أو ومثال ما اتصل ما اتصلت به نون العناس مثال خير المداري da nunul inas ya sadu da da shi misalin wannan fili shine kamar ka ce alhindatu yadribna alhindatu yadribna wal filu ma'aha filul mudari tare da nunul inas shine ma'aha ad-damir yaudu ila nunul inas mabniyun ala sukun ana gina shi ne akan me ginanne ne akan me akan sukun sabanin inda abin nan nuna tauki ne sai mu ce ne mami ala alfati ko anan ina su kuma mu ce mami ala as-sukun ونقل المصنف رحمه الله تعالى ما يلتازمه مع الفيه ابن مالك ya nakalto cikin wasu sashin littafinsa amma ba alfiya ba shine fi ba'd kutubihi annahu la khilafa fi bina'il fi'l al-mudari ma'nun al-ina cewa babu sabani tsakanin maluman nawu kan cewa fi'l al-mudari din nan mabni ne tare da nunul inas kan ba khilafi ibn malik ya hikaito ko ya nakanto irin wannan magana cewa babu kilafi tsakanin maluman nawu amma mai sharhin mu wato ibn aqil ya ce wannan magana ta sa wannan nakali nasa kure ne cewa laisa ka ba haka da marin yake ba bal khilafu mawjudun sabani game da ah, فيل المضارع da zai نون الإناث سوى inas cewa ginanne با ko ba ginanne وإما نقله الأستاذ أبو الحسن ابن أسطور في شرع الإيضاح لقد كنت نقلته أن خلافي أكوي ببما لمي أبو الحسن بن أسطور أتين للتاف شرح الإيضاح ta almuhim dai abinda karatunmu na yanzu ke cewa irin mudari shi asalinsa murabi ne asalinsa murabi ne sai in ya sadu da nunul ina in ya sadu nunul ina zai zama to ne ginanne akan sukuni wasu maluma sun ce babu kilafi tsakanin maluman nawo kan cewa ginanne ne akan su ne lokacin da nunul ina su ya taru da shi wasu kuma suka ce a konan ma akwai kilafi hmm? kamar abu hasan bin usfur kenan idan kuma ya faru da nono a tauki al-mubashira nan zai zamanto me zai zamanto mabni ginanne ne alal fathi wajib in ya zamanto bai sadu da bai sadu da shi mubasharatan ba ko wani abu da ya shiga tsakanin su da sai ilma bi shi nuna tauƙi din da zai zamanto ne mu'rabi hmm? wasu suka ce a ko da ba mubashir bane zai zamanto ne zai zamanto mabni wasu kuma suka ce a kai ya sadu da nun ko bai sadu da nun ba shi ne ne shi shi ma murabi ne kawai kamar da muka ce ba magana nuna sauƙi ko nuna ina ta amma dai zance mafi inganci shi ne zaɗaɗɗen zance shi ne filin mudari zai ne ne mabni idan ya sa da nuna tausayi al ko kuma ya sa da nuna ina shi ma zai to ne ginin ne A an yanzu ina su ba mu magana mubashir ko gairu mubashir yanzu ina su kawai zai zama to illa dai iyaka in yanzu ina su zai zama to gine ne akan sukun yanzu tauki ne zai zama to gine ne alami alal fasi wannan shi ne zance mafi inganci zance da aka zaɓa ba an gane? na'am ta a ba da an daga abuwa ban ji ya ayin To yin ma ya sake cewa wa kullu harfin mustahi wa kullu harfin mustahiqun lil bina kowane harafi wa kullu harfin mustahiqun lil bina kowane harafi ya cancanci ya zamanto ya gine ya zamanto an gina shi ya zamanto ginin ne shi mamni ne wala yaslu fil mamni an yusakkana sa'annan kuma asali cikin duk wani abin da za a ce masa mamni a ce masa ne a ce a daure yake وكل حرف مستحق للبناء كون حرف اللي حرف ياشن تنشمه جني فنو الأصل في المبني أن يسكن أتل لما يكما جني دمني لمن كوني أوريري أوريسي وأمسك هذا وأمسك رفوع وأنشيني أصلي ta wa min hudu fasil hmm? amma daga cikin su nan harufa ɗin da muka ce ginannu ne su wa ne hudu fasil akwai mai fata akwai da aka gina shi a kan fata ba a kan sukuni ne wa zo kasirin akwai wanda aka gina su a kan ne a kan kasra wa bam akwai aka gina su akan ne akan bamma shine wa minhu ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمت حيث والساكن كم daga cikinsu wa zo fatin daga cikinsu akwai fata wa zo akwai ma'abocin kasra wa zammin akwai ma'abocin zamma كأين كمر رفز أين أرأب داشي ممنين أكميه أكم فتح لأمسي أمسي هل أبدا ممنين ألا ألا كسرة ولا تكي أمسي وأمسي أمسي كل وكشي أمسي حيث حيث ما هر أبدا حيث ولا تكي حيث كو حيث بقى. misalin kuma wanda aka gina shi akan shi shine kam shine wastakinu kam kam kullum kam yake ba zai zama to kamu ko kama ko kami ba kamu ومنه ذو فتح وذو كسر وضم فأين أم في حيث والساكن كم baiti biyu ko sai sharafu za mu ya ƙari shara fi lokaci na zan Allah da zai In aqil ibn aqil ce alhuru, huruf kulluha mabniya haruffa, haruffa dukkan su ginannu ne لا يعتبرها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إيراد إذ لا يعتبرها ما يفتقر في دلالتها عليه إلى إيراد أي سبدا لا يعترضها لا يعتبرها لا لا لا يعتبرها ما يستقل في درجة القيامة بايا آه، سامنتا باتو سوم سو كيان هو هاد انه سو انا نسان حروف إيه. ما تستقل في درجتها عليه الى عراد واتو abinda take bukata domin ta nune a kansa ba ta bukatar li'irabi kafin ta هنا الحروف كلها مبنية لا هز لشيء منها في الإعراب لا لفظا ولا تكبيرا ولا محلا أمر عنده الحروف كلها مبنية لا هز لها لشيء لا هد لشيء منها في الإرادة ba su da wani wani ba su da rabon wani abu game da lirabi harfa ba ruwansu a ce yanzu wannan yana bigirin lirabi kaza in ana maganar lirabi harfa suna wajen lirabi bai shafe su ba su da alaka da shi ba sa bukatan cikin aikace aikace da suke yi ba za ka ce maganar harfi ba ko ka ce ba da ke wa ismi ko jumla ismi a ko fi'liya ka ce fi mahalli kaza da irabin sa ya fi ƙarfin wannan saboda ka alhurufu kulluha mamniyatun la hazza li shay'in minha fil irabi ba su da wani hmm, na irabi ba su da wani abu na rabo da irabi lirabin da za mu sai lafzan a lafzance ko tadbiran ko mahallan ko a mahallance ko abu a sai kaza wannan jumla sai mahalli kaza sai fi mahalli rafi ba ana faɗin haka ba samu jumla a filiya ko jumla a asmiya ku ce fi mahalli rafi ko a ce fi mahalli nasbi to harafi duk ba bukatan wannan shi ne anan yake cewa al-hurufu kulluha mamniya إذ لا يعتبرها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى قراد لا وأخذت من الدراهم عن قال أخذت من الدراهم الله تفوق شيء أخذت من الدراهم فاتو لا تربي آه، ولي أبو ندرهمي أخذت من النيرات من الدولارات أخذت من السيارات أخذت من الفرش أخذت من الكتب آه. فالتبعيب مستفاد من لفظ من شيء دراهم فهمتتي وساشي دعاة تي أخذت من الدراهم أي أخذت بعض الدراهم كلها هكذا أخذت بعض الدراهم أخذت من الدراهم فالتضعيب مستفاد من لفظ آه، من لفظ من واسو ساشن تكا سوى وان ساشن كربا أنا أنت ما فهمت فأنت إذا تدشيني إذا لفظ من بدون الإرادة ba tare da ba tare da magana da iradi ba wannan min din ba za ka ce masa fi mahalli kaza ko fi mahalli nasbin ba ba za ka faɗi haka ba ba ka ce a kastu ba'abar darahim idan ka ce a kastu ba'abar darahim ba'abar ɗin nan ba zama to maf'ulun ba maf'ulun bihi yawwa idan ka ce a kastu da Rahim, yanzu tab'ibin nan mun fahimci daga min ba kuma tare da shi min na ya bukaci ya zamanto ya shigo cikin yanayi na irabi da za a ci yanzu min din nan sai mahalli nasbin ne li'annahu maf'ulun bihi min akhassu an fahimta والأصل في البناء أن يكون على السكون مساكد هو كم بيت فرقه abin da yake asali game da bina an yakuna ala sukun ya zamanto akan sukuni akan dauri yana waqafu min al haraka saboda shi yake sauki shine yafi sauki akan haraka haraka ta fi nauyi harakan nan da zamanto kasara ce ko fataha ko damma ta fi sukuni nauyi saboda haka gini ana yin sa ne kan abin da yafi sauki wala yuharraku al-mabni illa li sababin idan kuma muka ce kalima mabniya ce to ba za ta ba za a taba harraka ta ba za a motsa ta idan ta zama to ginanniya ce sai saboda dalili sai saboda wani sababi min din nan min min al min in asalin sa min ne amma yanzu mun masa mun harraka shi zan ba mu harraka shi ba ba zai yiwu ba ba za mu iya mai ta'amuli da sukun biyu lokaci guda ba ba zai yiwu ba shi ne ya ce maka da takhallusi min altiqa'i sakinai sai da wani dalili dalilin kamar neman kubuta daga gamuwar ɗaurarru biyu ko sukuni har biyu domin ba da za ka yi kai ta'amuli da sukuni biyu a lokaci guda to saboda wannan dalili za mu ne za mu yi mamni haraka amma harakar nan ba ta asali ba ce san zuwa ta yi min ad-darahim asalin sa min min min ad-darahim ko yawwa aha amma kar ku manta in ka ebe al'in mu wannan dalɗin in ka dalɗin nan al'in ya daure ya daure dal ne asali saboda haka dalɗin yana da tsauri to kaga ba da zaka yi kai min da daurin min da daurin dal a lokaci guda kuma kai ta'amuli da sai ka ce da darahi ko yawo ka dauki wannan haraka ta al'in ka dawo da ita ne ka dawo da ita baya ko gaba أكان نون وادي وقد تكون الحركة فتحة يعني كما حركة زمن فتحة كأين كمر لفظ أين كلمة أين وقام ذا سقام وإن ذا إن وقد تكون كسرة يعني وأن حركة زمن كسرة an hajair hajairi shi kuma mli haka wai za ka ce haitu ko za ka ce amsi jairi jairi din nan na'am ko daidai yake da na'am wani ya ce maka haljita ka ce ka ce jairi ne ma nasa na'am yawwa ya islamic karfi da kusurtar da mutane kuma <laughs> zura tun da ba saba ji ba ka ce jai ko eh, bimana na'am taban eh, larabci ne ba shakka sai zai ba ka bai ake amfani da shi ba ke jinsa ba in ka yi wa wanda bai sani ba ka yi kokarin ka fassara masa da wuri kar kasa cikin rikici na'am suna cewa je ban san yayu don ayi suna eh, saboda makwabtaka suna daukar lafiya da yawa na, na larabci tabba ba ka tono kasra ka amsi wa jairi an gane ku ba ka tono bamma ya yi ma kuma wannan gini ya zamanto ne ya zamanto bamma ka haiku kamar lafazin haiku haiku dai wahu wasu mun shi suna ne ba harafi ba ne ko ومنذ وهو حرف إذا جررت به منذ هنا إذا من توا حرفي إذا كي كسر هذا الشيء إن كوبا كي كسر هذا الشيء tunan da zai biyo bayan sa ka masa bashi a wasarin na asali don ma sai ya zama ba ba harafi ba ne an fahimta yawo shine yace idza jararta bihi munzu idan kai kai jarra da shi to shi menene ya zama to har wa amma sukun amma kuma sukuni wato kalma ta gina kan sukuni misalin su shine fanahu kam irin su ibru irin su ajal hmm? a ce ka zo ne ka ce na'am ajal shi ma bana abin nan ba ajal eh na'am da jairi da ajal din da irin su na'am duk malan su ɗaya ne amala ya ce wa ulima mimma matsalna bihi an sani da yin abinda muka bada misali da shi din nan annal bina ala alkasri wa dhammi la yakunu la yakunu fil ginuwa ko gini akan kasra ko dhamma wannan gini ba zamantowa akan itin fi'ili bal fil sai dai a cikin suna suna ana iya gina shi akan kasri ana iya gina shi akan dhamma ko harfi harfi ana gina shi akan kasri ana gina shi akan dam haka nan wa annal bina alal fathi haka nan gini akan fatha aw sukun ko sukuni yakunu fi ismi shi wa wannan yana iya zamantowa cikin suna wal fi'li da fi'li wal harfi da harfi sai mu tsaya nan ko gobe insha Allah akwai karatu za mu fara karatun bidatul mustahid bani ni bayro